عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا بسم الله الرحمن الرحيم wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dukan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa da gudunmawarsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi cikakken shiryayye kenan Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salati da ɗaukaka da daraja da girmamawa su tabbata ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin rahama ga talikai. A cikin makon da ya gabata a cikin shirinmu na kundin tarihi mun yi bayani akan annabawa a dunkule da darajarsu da adadinsu da yawansu da waɗanda suka zo a cikin alkur'ani adadin yawansu kowanne da adadin yawansa sannan mun faɗi sufofinsu da halayensu da suka bambanta da shi daga sauran halittun Allah, ko mun ji aikinsu shi ne isar da saƙo, karantarwa, wa'azantarwa, ilmantarwa, ɗora mutane akan hanyar gaskiya, nuna musu ba su shawarwari na duniya da lahira, kuma sun yi wannan aiki sun isar. Ko muka yi bayani cikamakinsu, shugabansu, babbansu, jagoransu, shi ne annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi Da haka mu al'ummar annabi Allah ya mana darajoji masu yawa, ya aiko mana manzan da ya fi kowanne girma, ya ba mu littafin da ya fi kowanne girma, ya yi mu a cikin al'umma da ta fi kowace girma, kuma ya yi mu a zamanin da ya fi kowanne daraja. Wannan darajoji duka sun tattaru ga wanda ya bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To, annabi Ibrahim shi ne wato ainihin mahaɗa ko gada ta annabawa, wanda za mu ga annabawan duk da suka biyo bayan annabi Ibrahim ga gabaki ɗayansu zuriyarsa ne. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ولن ندك zuriyan النبي إبراهيم ني mun ce annabi Ibrahim shi ne ya haifi annabi النبي إسحاق annabi ishaqa kuma shi ya fi annabi yaqub annabi yaqub ya fi ƴaƴa goma sha biyu kuma a cikinsu akwai annabi yusuf wanda annabawa ne to waɗannan annabi ibrahim don haka ne allah ya bashi yabo kowa daga cikin mutane suna yaban annabi ibrahim saboda in annabi isa ne daga zuriyan annabi ibrahim maryam take mahaifiyarsa in annabi musa ne daga zuriyan annabi wato a Yusuf ko annabi Yaqub yake shi ma kuma yana koma ne zuwa ga annabi Ishaqa annabi Ishaqa kuma dan annabi Ibrahim ne in annabi Muhammadu ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma zuriyarsa tana tukewa ne ga annabi Isma'ila annabi Isma'ila dan annabi Ibrahim ne da haka annabi Ibrahim ya samu yabo daga dukkan al'umma kuma Allah ya ba da kissarsa ya kama sunayensa a cikin Alƙur'ani sau sittin da tara ana kama sunan annabi Ibrahim Allah ya ba mu kissarsa tare da mahaifinsa Allah ya ba mu kissarsa tare da wani sarki, ya ba mu kissarsa tare da masu bautan rana da wata da taurari, ya ba mu kissarsa wato ainihin na fito na fito da ya dinga yi da kuma ba shi zuriya ɗin haihuwa annabi annabi Ishaqa da annabi Ismail. To annabi Ibrahim tarihinsa yana da faɗi, yana da tsawo kuma yana da yawa. To Amma da abin da muke so mu nuna shine kusan ya zama gada mahaɗa na annaba wanda. wato suka biyo a bayansa gabaki ɗaya. Annabi Ibrahim yana da mata guda biyu a zahirin abin da ya bayyana, akwai Sara, akwai Hajara. Sara ɗin nan Annabi Ibrahim mun yi bayani cewa asalinsa mutumin Iraki ne, asalinsu mutanen Iraki ne, can tsohuwar Iraki, kuma daga nan ne ya hijira ya koma Sham, kuma da ƙasar Sham ya hijira ya koma Misra. Ya zauna a Misra wanda Imamul Bukhari ya ba mu zama Annabi Ibrahim a Masar. wanda hawan sarki ya so ya kwace masa mata da aka zo masauki aka aje shi a guri daban aka aje mata a guri daban sai sarkin ya tafi wajen matar ya kai hannu gare ta sai Allah ya lankwashe hannun ya kame hannun ya riƙe hannun sai ya dawo da hannunsa jikinsa sai ya ga hannun ya dawo yadda yake sai ya sake kai mata hannu sai abin ya faru a ƙarshe ya tambaye annabi Ibrahim cewa wannan wace ce taka annabi Ibrahim ya ce ’yar uwata ce da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa annabi Ibrahim ya faɗi wasu maganganu guda uku wanda a zahirin su zaka ga kamar ba a kan tsari suke ba to amma aka kalle su kuma ta wata fuska za iya bashi uzuri kamar can da yake cewa inni saqim da kuma wato za a tafi bautar gunki aka ce ya fito ya ce shi bai da lafiya inni saqimun inni saqimun zai iya daukan ina rashin lafiya ko ni mai yin rashin lafiya ne ko ina yin rashin lafiya ba dole sai yanzu ba ko a gaba ko a baya ko kuma ɗabi'a ta mai karɓar wannan yanayin ce hakanan can da ya karya gunki aka zo aka yi taron dangi aka taro a kansa man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim قالوا فأتوا به nas, أعين الناس لعلهم a قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم annabi Ibrahim kai ne kai wa gumakanmu haka yace bal fa'alahu kabiruhum haza babbansu ne ya aikata fas'aluhum in kanu yantiqun wannan za a iya cewa fas'aluhum in kanu yantiqun fa'alahum kabiruhum haza to in suna magana babbansu ne ya aikata kuma da wasu malaman suka yi tawilin haka kuma dai ba haka bane dai ko ba daidai ya faɗa ba dai ya faɗa ne saboda kare addini wanda kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi Allah wa mutane uku uzuri a wajen ƙarya wato ko mutum ya yi ƙarya a guri uku a hadisin ummu salama wanda muslim ya rawaito ya ce Allah ba zai kama shi da laifin wannan ƙarya guda uku ba. Ƙarya ta ɗaya wanda ya ƙarya don ya sulhu tsakanin wasu musulmi da ba sa jituwa, ko miji ko mata ko aboki da aboki ko ɗa da uba ko makoci da makoci suka ɓata suka daina magana. Ka ba hanyar da za ka shirya su ka ga ba zai yi ba sai ka shigar da wasu kalmomi ƙari akan abin da za ka iya bi ka gyara su. Kamar ka je ka samu wannan ka ce ai wani ne ce in gaishe ka har ma ya bani wannan abin ya ce in kawo ma. To kaga wannan bai hakan bai yi ba. wato bai faɗa ɗin ba amma ka faɗa don kai sulhu tsakaninsu wannan ƙarya ce ka ta amma kuma ta sulhu ce da gyara don haka wannan ba za a kama mutum da ita ba sannan na biyu ya ce mutumin da ya yi ƙarya a wajen yaƙi wato yaƙi ya taso tsakanin musulmi da kafirai muƙaddara sai kafirai suka tare ka yaya adadin musulmi ka ce tab ai adadinsu ba wanda ya sani ai yawansu ya ɓaci ai kaza kaza wannan za ka iya ƙarya ka shelanta wannan abun don ka firgita ka razana cikin waɗancan karyar da ba za ta yi faɗi da yawan da za ta tashi kuma a ga rashin ka ba haka nan zancen da mutum yake wa matarsa mutaran matarka za ka gaya mata kalmomi masu daɗi wanda kai ka san ba gaskiya ba ne to amma dai za su sa a samu zaman lafiya a ƙara fahimtar juna kuma yanzu wanda ya ce wa matarsa ya wacce in ban ganki ba ba na iya cin abinci ka ko bai ganta ba yana cin abincinsa to amma za ta ji daɗi aƙalla dai alkalamu bil kalam za ta ji daɗi kwarai da gaske ta ɗauka ashe abin da gaske ne nan ku kai kasan cewa dai wani abu aka gyara dai a samu zaman lafiya da sauransu to irin waɗannan misalai ne kawai zai iya zama wato hakan ya fi haka faɗi amma dai kada a yi ta da faɗin da za ta bayyana mutum a kama shi kuma a gano ƙarya yake yi ma kuma ba ko da yaushe ake yin irin wannan ƙaryar ba tasowa take yi wani bala'i ya taso har malamai suna ba da misali cewa wani ya taho da makami a hannunsa ya biyo wani da gudu zai yanka shi ko zai kashe shi sai ya faɗa gidanka to sai mutumin ya zo tsaya kofar gidanka ya ce da Allah kaga wani mutum ya shiga nan ce a sai ka ce a'a ban gan shi ba dole a nan kai karya don ka kare ran wancan mutumin don ka nuna shi wai kai a matsayin mai gaskiya aka kashe shi to kai ma ka yi tarayya cikin kisansa to malamai suka ce anan karya za ka yi amma wajibi ka yi ta don ka kare rayuwar wani da zai faɗa cikin halaka to amma malamai suka ce ba ko da yaushe wannan take faruwa ba sai sai abin ya kure ya zama ba yadda za a yi sai wannan abin don kada mutane kuma su je su ta share ƙarya su ce ai ƙarya ana yin ta ma to wannan shine abin da ya faru to sai wannan sarki ya sallami annabi Ibrahim da matarsa har ya kawo kyauta ya mata na dukiya a ciki har ya bata baiwa wanda ita ce Hajara to annabi Ibrahim ya tsufa sosai tukub tukub matarsa ma ta tsufa tukub tukub su taba haihuwa ba shi yasa da Allah yake ba mu kissan matansa Sara lokacin da annabi annabi an mala'iku suka zo za su wuce su halakar da mutanen annabi Lot sun biyo ta gidan annabi Ibrahim kuma suka ba shi bushara cewa matarsa ɗin nan tare da tsufan nan da ta yi tukuf fa za ta haihu fa dahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid wannan matarsa kenan ta farko aka yi mata bishara tare da tsufan da ta za ta haihu ita ta haifi annabi ishaqa sai matarsa ta biyu hajara wanda ainihin kamar da ruwaya ta zo a cikin fathil bari hafiz bin hajar asqalani ya ce asalinta baiwa ce sai kuma ita ta ‘yanta ta ta ba annabi Ibrahim ita, shi kuma ya mai da ita matarsa. Ita ta haifi annabi Ismail, da haka annabi Ismail za mu iya cewa mahaifiyarsa ba ya ce, wato Hajara, sannan mahaifinsa mutumin Iraki ne, wanda ya hijira ya koma Sham, wato annabi Ibrahim kenan. Da haka akwai alaƙa tsakanin auratayya tsakanin mutanen Masar da mutanen Iraki, kuma sannan ɗa ya zo kuma a tsakanin waɗannan Iraki da, Misir ɗin kuma ya zauna a ƙasashen Larabawa, wato annabi wato Ismail ɗan ɓangare guda biyu ne, da Iraq ɓangaren mahaifinsa kenan da kuma Masar ɓangaren mahaifiyarsa, shi kuma gashi ya zo tsakiyar Laraba ya zauna. Da haka sai ya zama wato kusan ƙabilu ko yanayin mutanen gabas ta tsakiya suna da alaƙa irin wannan. To bayan matasa ta haihu sai Allah ya masa wahayi ya ɗauke matar ya kai ta cikin tsananin daji ko dokar daji ko cikin sahara ba kowa ya aje ta anan. Annabi Ibrahim bai gaya mata ba ya ce mata kawai ta shirya gobe za su tafi. A nan ne ma Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya rubuta wani littafi mai suna Iqamatul Dala'il ala Ma'rifatil Awa'il, wato sanin komai da farkonsa. Ya ce wacce ta fara yin goyo a duniya ita ce Hajara, da za su yi wannan tafiya tun da jariri sai ta goya shi. wannan shi ne asalin goyo suna tafiya suka je dokar dajin gurin da ake kira bakka ko makka wato guri mai zafin ƙasa da zafin duwatsu shi ake kira da wannan suna ya aje ta nan ya juya ya tafiyarsa bai ce mata ƙala ba da ta ga yana ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya har ya kusa ƙulewa. bai ce mata ƙala ba sai ainihin wato ta ce masa ya za ka kawo mu dokar daji babu gida gaba babu gida baya ka aje mu kuma ka juya kai tafiyarka ba ka ce mana ƙala ba, sai ya shiru dai bai ba ta amsa ba. Sai ta sake cewa ko Allah ta'ala ne ya sa ka ka kawo mu wannan daji ka ajiye, annabi Ibrahim bai ce mata ƙala ba sai ya girgiza kai kawai. Sai ta ce, To, in Allah ne ya umarce ka ka kawo mu wannan guri ka ajiye to ba zai tozarta mu ba, da ka ka kama hanya kai tafiyarka. Annabi Ibrahim bai waiwayo ya kalle ta ba, ya kama hanya ya tafi. Yana tafiya yana tafiya bai waiwayo ba sai da ya ga cewa ya ƙule ba sa gano shi, sai ya tsaya ya ɗaga hannu ya kama yin addu'a yana, yana roƙon Allah ta'ala wannan guri da Allah ya sa ya kawo matarsa ya ajiye tare da ɗansa, ba gida gaba, ba gida baya, ba mutum, ba wata halitta da take rayuwa a gurin saboda zafi, sai ainihin ya zauna a cikin wannan hali, ya yi musu addu'a kuma bai tsaya ba. To da ya tafi yana tafiya yana tafiya ya waiwayo ya roƙi Allah ta'ala ya azurta wannan guri da ruwa, ya azurta su da abinci, ya azurta kuma gurin mutane su ji suna sha'awar zuwa gurin su zauna. Ya tafi sai ta zauna ta ci gaba da ciyar da ɗanta ɗan abin da ya samu na ruwa, da ɗan abin da ya samu na abinci kuma tana ba shi nono. Tana cikin wannan hali sai ainihin wato ruwan ya ƙare, sai Hajara mata Annabi Ibrahim ta zo tana neman ruwa, sai ta je ta hau kan dutsen safa wanda shine dutsen da ya fi kusa da ita ta lalleka ko ina bata ga kowa ba ta gangaro akwai wani guri da alhazai suke ɗan yin sauri wanda ake sa alaman kore guda biyu to nan gurin da kwari ne da ta zo za ta shiga wannan kwarin sai ta ɗaga zaninta ko mayafinta ko gyalanta ta ƙetara da sauri ta je ta hau kan dutsen marwa ta lalle nan ma bata ga kowa ba ta sake gangarowa ta hau dutsen safa bata ga kowa ba ta gangara ta hau kan marwa bata ga kowa ba sai da ta haka haso bakwai Allah ya da wannan cikin aikin haji can sai ta ji a bayanta ana murya ana cewa ki koma wajen danki akwai ruwa tana jin haka sai ta waiwaya bata ga kowa ba amma ta ji murya ashe mala'ika jibril ne tana zuwa sai ta tarar ɗanta yana dirza kafarsa a wata ruwayan shi mala'ikan ne ya sa fukafukansa yadda ki gurin ko ya shafi gurin sai kawai ruwa ya fito yana tsattuwa yana ta wato tsattuwa a wannan guri shine annabi sallallahu alaihi ya ce yarhamullahu umma isma'il law tarakat zamzam aw qala law tagharif min alma kana zamzam aynan mu'inan da ba dan ta sa hannunta ta kamfata ba ko ta wato garfata ba da Allah ta'ala ya mai da wannan guri ya zama ruwa ne da zai dinga bulbulowa da kansa ba sai an sa guga an ɗebo ba amma da ta yasa sai Allah ya kwantar da ruwan a ƙasa ya zama sai dai a ɗiba wannan kisa malamai sun ce sama da shekara dubu shida kenan amma hayyar ruwan zanzan bai taɓa kafewa ba asalin ruwan kuma gashi wato dan ɗan ya rayu ɗan da aka bata ya rayu a gurin dan a maida gurin maraya a kashe wato sahara gurin a maida shi guri mai albarka sai ta ci gaba da ba ɗanta ruwa wasu larabawa sun taso tun da larabawa ƙabilu ƙabilu ne har malamai sun kasa larabawa gida uku akwai al'arabul ba'ida kamar adawa da samudawa da makamantansu akwai al'arabul ariba wanda ake kiransu al'arabul ƙahtaniya, akwai al'arabul musta'ariba wanda ake kiransu al'arabul adnaniya to sai suna zaune a nan tun da yankin larabawa ne sai dai ba sa zama guri guda duk mai karanta ƙasidin larabawa na zamanin jahiliya zai suna maganan kufaifayi an zauna a can an tashi bararoji ne ba sa zama guri ɗaya kiwo suke da raƙumansu da awakinsu in sun samu ruwa su zauna su ci rani a nan in sun gama su tayi su yi gaba to babban matsalar su tunda suna yanki guri ne mai sahara mai zafi mai kwazazzabai mai duwatsu ruwa shine babban bukatar su to sun zo za su wuce wasu larabawa ta nesa sai suka hango wasu tsuntsaye sun yi dandazo kuma al'adarsu da ƙwarewarsu da saninsu sun san waɗannan tsuntsaye ba sa taruwa sai inda yake akwai ruwa sai suka yi mamaki suka ce a iya sanin mu kwarin nan babu ruwa amma ga wasu tsuntsayen da ba a ganin su sai akwai ruwa sai suka ce to maimakon mu tsaya muna ta tattauna matsalar da ba ta da amfani mu tura wakilai su je su gano mana wakilan nan nasu suna zuwa sai suka tarar da ruwa yana bubbuga a wannan guri kuma suka tarar da wata mata a zaune ita da ɗanta jariri sai suka dawo suka ba su labari sai waɗannan larabawa waɗanda suka fito daga yankin ƙasar Yaman sai suka zo suka tsaya a wannan guri suka samu wannan baiwa Allah suka ce baiwa Allah iya sanin mu a wannan guri babu ruwa amma ga ruwa ya samu ko kin mana izini mu zauna a nan tace ne muku izini ku zauna amma ruwan ba mallakin ku bane ta faɗi haka ne saboda kan rikici ta san laraba da rikici in wani ya ce nasa ne sai wani ya zo ya hana shi ya sha amma aka ce na kowa da kowa ne kowa zai iya zuwa ya zauna sai gurin ya zama birni daka larabawa masu cirani masu yawo masu shiga gurare daban-daban duk wanda ya ji labarin garuwa, ruwa ko zo zai wuce hanya ta kawo shi ya ga ruwa sai ya zo ya aje ya yi bukka a nan ya aje awakinsa yana kiwo a haka a haka a haka har guri ya zama gari annabi ibrahim kuma ko a labari bai ƙara zuwa wannan guri ba sai bayan da annabi Ismaila ya girma wannan mata tasa ta rasu a gurin ɗansa ya girma har ya aure har ya koyi larabcin mutanen gurin domin ita kanta wato Hajara da aka kata gurin ba balarabiya ba ce ɗanta annabi Ismail ba balarabe ba ne amma kuma an kasu cikin larabawa za su taso za su girma a cikin laraba da aka dole ya koyi harshen larabci ya koyi harshen larabci ya zama cikakken balarabe to zuriyar da ta fito daga jikinsa su ake kiransu al'arabu al-musta'ariba, al'araku al'arabul adnaniya. Sannan waɗanda suke su sun haɗa a wannan yanki kuma tun asali, su ake kiransu al'arabul ariba, wato al'arabul qahtaniya. Sannan waɗanda suke asalin laraba na farko waɗanda wasu Allah ya tuje su daga babu su ma sai dai gidajen, an san gidajen a yankin suke. gidajensu duk a wannan yankin suke an ga gidajensu a gurin to sai ake zaton ko ake tsammanin ko ake da zato mai ƙarfi cewa su ma larabawan asalin gurin ne amma Allah ya share su daga samammu su ne al'arabul ba'ida kama ada da samuda da ɗasɗin da hadis da saudi da aka yi ta faɗa a cikin tafan tarihi wanda har hadara maut duk suna cikin wannan yanki. فارجع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان to annabi Ibrahim ya dawo ya tarar ɗansa ya yi aure kuma matarsa ta rasu kuma ɗan har ya tafi neman abinci ya zo ya sallama ya ce ina yaron nan aka ce yaron nan ai ya aure kaza kaza ya shiga ya yi sallama da matar ta fito suka tattauna ta masa maraba ta kawo masa ɗan abin da ake kawo bako ita tambaye ta ina mijinta ta ce ya tafi mana nema yaya wani hali kuke ciki ta faɗi munanan halaye ta faɗi abubuwan da dai yake nuna akwai takura da rashin jin daɗi wanda bai kamata mace daga yin baƙo ki fara gaya masa mummunan halin da ake ciki ba ko da da yau ba a ci ba a haƙuri dai bako a sallame shi to wannan abin annabi Ibrahim bai ji daɗi ba sai ya ce in mijinki ya dawo ya ba ta saƙo ce ki gaya masa dokin kofarsa ko alhargarsa ya canza shi to shine da ya ji haka sai ya tafi Annabi Ismail yana zuwa ya ce an yi bako ta ce an yi ya ya ya bata labari ya ce to ke ce wannan ishara ya min zuwa gare ki cewa ke ce kofar rayuwata ke ce kofar gidata za zaka mutum ba shi da kyakkyawan kyaure na rufe kofar gidansa da rufe sirrinsa da asirinsa da waye wanda duk matarsa ce wannan za ka yi sallame ta ya auri wata Annabi Ibrahim ya sake dawowa bayan lokaci ya zo ya sake samun wata matar ita wannan da yake ya auro mai kirki ta yau Annabi Ibrahim kyakkyawan tare kuma ta gaya masa halin da suke ciki ta gaya masa irin kalar abincin ma da irin arzikin da suke ciki ta faɗi dai yabo mai kyau wanda ya gamsar da annabi Ibrahim har yake cewa wato ainihin idan shi ya dawo a gaya masa cewa wannan ƙofar tasa ko alharga ko abin nan dandamalin ƙofa ya yi daidai kuma ya bashi. Saboda haka annabi Ibrahim wato ainihin ya tafi, annabi Ismaila ya dawo ta bashi saƙo da aka gaya masa ya ce wannan da ya zo mahaifina ne kuma wannan magana da yake min a kanki yake min magana ishara yake min gare ki cewa ban yi wato na zaɓi mace ta kirki in riƙe ki in zauna da ke lafiya to haka da ya bi bayansa suka haɗu da annabi Ibrahim da annabi Ismail ya ce Allah ya umarce ni in gina ɗaki a gurin nan kuma ina so ka taimaka min kai min leburanci ya ce ya yadda suka haɗu suka gina wannan ɗaki na Allah ta'ala wanda Allah ya ba mu kissa a cikin suratul baqara wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim suka gina wannan ɗaki na Allah a wannan guri to a wannan guri ne kuma bayan sun gina ɗakin Allah ta'ala sun yi addu'a Allah ya aiko manzo a gurin shi yasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ga ya mana labarinka sai ce ni ne busharar annabi Isa ni ne addu'ar annabi Ibrahim ni ne lokacin da mahaifiyata ta yi ciki da ni wato ta yi mafarki wani haske ya fito daga jikinta ya haskaka duniya to ni ne wannan sakona ne zai bi duniya gaba ɗayanta to kun ga anan wato sai ya zama addu'a su Allah ya karɓa daga cikin zuriya annabi Ismaila ɗan annabi Ibrahim da Hajara wanda shi asali mutumin Iraki ne ya zauna a Sham sannan kuma ita mutuniyar Misira ce haɗuwansu kuma ya samar da annabi Ismail wanda yanzu gashi kuma ya shigo cikin Laraba shi kuma daga zuriyarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito saboda haka sai ya yi mafarki cewa Allah ya ce ya yanka wannan ɗan nasa annabi Ismail yana tashi ya ce masa Allah ya na yi mafarki Allah ya nuna min in yanka ka to su mafarkin annaba ba irin mafarkin mu bane kai yanzu in kai mafarki kana yanka ɗanka kan ma ka fara amma shi annabi mafarkinsa gaskiya ne wahayi ne daidai ne to nan za mu tsaya sai a mako na gaba za mu ɗora inda muka ɗauko magana akan annabi Ibrahim a madadin wato mai shirya wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada da mai ɗauka Malama Hassana da ni da nake gabatarwa Muhammad Aminu Ibrahim Daura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي